Ga alama dai kalaman da gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi a kan lalacewar hanyar da ta haɗa mina fadar gwamnatin jihar da kuma Abuja hedikwatar Najeriya ya harzuka babbar jam'iyyar adawa a jihar wato PDP. A ranar talatan nan da ta gabata ne dai gwamna Abubakar Sani Bello ya bayyana wa manema labarai ɓacin ransa akan yadda ya ce ya yi fafutukar samun kuɗin da ya gyara hanyar. amma a yanzu ƙasa da watanni hudu kenan manyan motocin dakon kaya sun lalata hanyar ga dai kaɗan daga cikin abin da gwamnan ya ce a wancan lokaci. Na ɗaya dai na ɓace yake saboda hanyar Suleja zuwa Mina ni na sanin da na yi gwagwagwa na samun kuɗi ko wata hudu ba aka gyara. To jin waɗannan kalamai na gwamnan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta yi wuf ta kira taron manema labarai inda ta ce kalaman gwamnan abin mamaki ne da kuma ban al'ajabi. Mataimakin shugaban PDP mai kula da shiya ta uku a jihar Niger, Honorable Yahaya Ability, shi ne ya magana a madadin jam'iyyar ta PDP. Wallahi mu abin ya bamu mamaki a ce mai girma gwamnan jihar Niger zai hito ya gaya ma duniya irin wannan magana. Mun dai san da cewa hanya din nan an ba da kwangilan shi mai girma gona ya hito ya gaya ma duniya cewa shi ke ka ya samu kuɗin da ya wannan aiki shin kana matsayinka na gona ka ce ka yi fakitika shin ina maganan da shi mai girma shugaban ƙasa buhari da yake cewa yana turo 'yan kuɗaɗe da ake ɗan ayyuka na yau da kullum to yau gona ya fito ya ce shi ke ka ya samu kuɗin da ya wannan aiki. Amma ba ka ga tayu kuɗin da ake turowa ba an turo su don wannan hanya bane don wasu ayyuka ne amma ya karfin hali ya sa aka gyaran hanya. Eh to in ka ce a haka mu koma baya mana me zai sa a yi wannan aiki din tunda yau aikin nan in baka mance ba aikin an riga an bada kwangilanta gwamnatin mu na jam'iyyar PDP mun bada aikin nan. kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ya ce waɗannan kalamai ne kawai irin na siyasa. su maganan su siyasa suke yaya za a yi hanyar duk wanda yake dan Niger zai gan irin kudi da aka kashe. a kan hanya an ya lalace ba zai yi magana ba amma sun ce me yasa zai ce yi fafutuka bayan da mu akwai ai maganan fafutukan ba wai ko yaro ko jariri da ke jihar Najeriya da jihar Niger ya san cewa jiya ba yau ba ta bangaren kudi Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya ana turka turka saboda kudi daga mutum janye wando don saboda kuɗi. Tsakanin ɗan da Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Tsakanin ɗan da Mu ba tsakanin ɗan adam mu gani. Tsakanin ɗan da Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. Tsakanin ɗan da Mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Tsakanin ɗan da Mutum ya ɗaure ma fuska saboda kuɗi. ana sakin fuska saboda kuɗi.